lamarin ya auku ne da yammacin jiya sa'ad da wasu mutane a kan babura dauke da makamai suka kai hari tare da yin harbin kan mai uwa da wabi a wani gari mai suna birane cikin karamar hukumar mulki ta zurmi inda suka karkashe mutane da dama kana suka yi awon gaba da shanu wasu majiyoyi sun ce sai da maharan suka tattare wasu motoci inda suka kashe tare da kona mutanen da ke cikinsu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa kafin su shiga garin na birane harin dai ya yi kama da na ramuwar gayya in ji wani mazaunin garin zurmi wanda ɗansa ke cikin waɗanda maharan suka harba duk da yake yana da sauran ransa ya zuwa lokacin haɗa rahoton wanda ya ce maharan sun kashe akalla mutane fiye da arba'in duk da yake ya zaɓi sakaye sunansa saboda dalilan tsaro sun taba ga mutanen kawai cewa za su ta ramo gaya ga abin da ko ga abin da ake musu ga abin da an kai ma yan uwansu an ka kashe musu barayi daga ainihin yan uwansu masu wannan aƙidar to ne sun ka zo da babura babur ya kai ɗari kuma kowane yana ɗauke da mutum uku kuma kowane mutum yana ɗauke da bindiga sun cire mota kanta ta ɗauko lodin mutane da kayansu sun ka kona mota sun ka kashe mutanen sun ka ci gaba da tsayawa nan sun ka tare hanyar duk motar da ta zo sun sayar da sun ka kone ta da mutanen da a sun kona mota uku kanta mota ta farko wadda sun ka tare sun kashe mutum goma sha ɗaya cikin ta mota ta biyu mutum hudu sun ka kashe ita ma mota ta uku ita kuma sun kashe wajen mutum shidda cikin ta sannan sun ka shiga cikin gari can cikin garin wannan ƙauyen da naka ce maka daya ne sun kai kan mai uwa da wabi cikin kasuwa babu ba kunne to akalla nan wurin an kashe mutum ya kai arba'in kowa ya watsi an ka sun ka watsi sannan sun ka hau babura din su sun ka shiga wani daji sun ka sai ga wasu wasu gage na hillani sun ka kora shanu da sun ka kora shanu sai sun ka bi korama wata korama ana ce maka ana tana da suna baras ana jin ka suna kiran baras korama baras sai sun ka bi wata korama baras sai sun ka sai sun ka koma can cikin ƙasar Nijar sun ka shiga ciki ana bin su su mutane na nan ne tuna ba ba mai makamai ba wani mai makami wanda abbe da su ba wani wanda ka iya da su saboda sun fi ni karin jama'a na yi ta kokarin kiran kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta wayar tarho amma ba amsa duk da yake wata jarida ta ruwaito shi yana tabbatar da aukuwar lamarin haka ma na kiran shugaban karamar hukumar mulki ta zurmi shi ma ba amsa To amma da na tuntuɓi kwamishinan watsa labaran jihar Muhammad Sanda ɗan jari kwatarkwashi ya ce sun ji labarin amma ba su tabbatar da aukuwar lamarin ba a hukumance. Duk da yake ana ganin cewa ire-iren waɗannan hare-haren sun ɗan ragu a jihar ta Zamfara yayin da 'yan bindigar suka karkata ga satar jama'a da neman kuɗin fansa to amma lamarin na ƙoƙarin sake dawowa domin ko a watan nuwamban da ya gabata ma an kai irin wannan harin a karamar hukumar mulki ta shinkafi inda aka kashe mutane kusan ashirin da hudu tare da kona gidaje da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria